jihar Kaduna wato kasu FM akan mita 98.5 a cikin shirin faɗakarwar musulunci tare da ni Hamza Ibrahim. A shiri ne wanda yake zuwa muku a duk ranar Juma'a a daidai wannan lokaci inda muke gayyato malamai domin mu tattauna akan al'amuran da suka shafi musulunci da musulmai gaba ɗaya. Amma kafin mu garzaya cikin shirin namu da kuma mu tattauna akan maudu'i bari mu dan numfasa na wasu 'yan lokaci ko kasance tare da mu ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك Ah, barkan da dawowa a cikin faɗakarwar musulunci kuma yau insha Allah mun sake kawo muku maudu'i mai matuƙar ilmantarwa da kuma faɗakarwa a ah, maudu'i da muka zo muku da shi a wannan mako shine akan zaben abokin zama kuma insha Allah muna nan tare da babban babban makon namu kuma malamin mu a malam Nasir Albani wanda muka fi sani da malam Nasir Abbakar wanda malam Nasir ya kasance mudir ne a madrasatu Ummul Khair da tahfizul Qur'an wa dirasat islamiyya wanda yake nan makarfuro a turin wada da ke nan cikin garin Kaduna malam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a akramakallahu kamar yadda muka faɗi yau mudi'in mu zai kasance akan zaben abokin zama shin menene abokin zama bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu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 kamar yadda eh, kaji dan uwa malam hamza abubakar ko ya yi sanarwa akan abin da ya shafi eh, za mu gudanar da tunatarwa akan abin da ya shafi abokin zama to idan an ce abokin zama ya kunshi abubuwa da dama daga ciki akwai abokin zama wanda yake matan mutum abokin zaman shi ce sannan akwai abokin zama na makaranta akwai abokin zama makoci akwai abokin zama na tafiya akwai abokin zama dina da dama duk dai abokin zama aboki wanda kuke mu'amala da shi shi ma ana kiran shi ne abokin zama ayoyi da dama da hadisai sun yi ishara akan haka din cewa wayannan su ma ana kiransu ne abokin zama to amma shin abokin zama yana da tasiri ga abokinsa ko ko bai da tasiri to insha Allah eh, za mu tattauna akan matsala din amma dai a dunkulen an ce abokin zama wayannan da na lissafa su ne abokanan zama saboda haka za mu ji gaba na gaba insha Allah sai mu daura daga wurin to kamar Allah kamar yadda kai bayani shin abokin zama kamar yadda ka lissafa su shin suna da tasiri a rayuwa musamman a rayuwar ɗan adam to lallai kamar yadda na yi bayani a baya cewa suna da tasiri to lallai fa suna da tasiri sosai malamai sun yi maganganu sosai akan tasirin da abokin zama yake da shi hadisi ya zo hadisin bukari da muslim daga abi musal ashari Ya ce lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma masalul jalisi salih wal jalisi su kawai misalin abokin zama na kirki da abokin zama na banza sai manzo Allah ya ce ka hamilil Misk kaman mai dauke da turare na almisk wa nafikil khair da kuma mai hura zigazigi shi mai hamilul misk an siffanta shi da abokin zama na kirki shi kuma nafikil khair mai hura zigazigi an siffanta shi da aboki na zama wanda yake na banza to sai manzo Allah ya ce fa hamilul misk mai dauke da almiski turaren almiski imma an yi huziyak ko dai ya baka kyauta wa imma an tufta amin ko kuma ka siya daga gare shi ko dai ya baka au tafta amin ko kuma ka siya daga gare shi kaga ko dai zai baka kyauta ko kuma ka siya ko kuma ka fa'idantu da in ka ji kamshin ma za ka fa'idantu ko sai manzo Allah ya ce wa in ma an tajida min hurihan ba ko kuma ka ji kamshi mai daɗi tare da shi duk rowan shi idan ya hana ka idan ya wuce za ka ji kamshi sannan shi na fi filfil, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ma an yi hurika bak, ko dai ya ƙona ma tufafinka ko kuma ka ji wari wanda yake mai muni tare da shi to wannan shine musulta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada misali akan abokin zama na kirki da abokin zama na banza kenan da wannan ya nuna mana ashe idan mutum yana tare da aboki na kirki to zai tasiranti sosai tare da shi zai fa'idanci da wasu alkhairai wanda suke tattare da shi kaɗan daga ciki zai samu ɗabi'u masu kyau a tattare da wannan abokin sannan kuma eh, zai kokarin ya shiryar da shi akan wasu al'amura wanda suka dace da shari'a idan abokin mai harkan karatun addini ne to zaka kai ma ka dage duk inda za a ji karatu karatu zaka kana da koda kana jin baka san zuwa to idan kaga abokinka zai tuna ma mai kai ma ka je wurin karatu to shi kuma aboki na banza zai sanya ma karanci karancin abin da zai sama shine zai hana ma kyaman wannan abu saboda duk lokacin da ya zama ana saɓan Allah mutum yana zaune yana gani ana saban Allah bai ce komai ba ah, ana aikata wasu abubuwa ya kasa inkari bai yi inkari ba sannan kuma bai guji abin ba to tun yana jin zafin abin wataran zai zo shi ma ya fada cikin wannan aiki din kyakkyawan misali yanzu ah, mutumin da bai taba shiga kasuwa ba ko bai taba harkar business ba misali to kurin sai ya shiga kasuwa farko yana shiga kurin sai ga wayansu mata sun zo da wayansu irin shiga wanda ya saba wa shari'a misali to kaga wanda bai saba ganin irin wannan ba zai ji hankalin shi ya zai ihu ya ce kai ya aka yi haka kaza da sauransu to amma da zaran kwana ɗaya kwana biyu ya ci gaba da mu'amala kwana ɗaya kwana biyu zai fara ganin ma ba wani matsala ko ba haka bane zai saba da mu'amala da su sai saba ma misali to kaga ashe an samu mishi tasiri sosai akan haka din to kun ga wannan hadisi yana nuna mana ashe lalle ya kamata idan za mu zauna da abokanan zama to mu zaɓi mutanen kirki da mutanen alkhairi masu ɗabi'a masu kyau masu tsantseni sannan kuma masu alaka da ilimi sannan kuma masu ladabi domin idan abokinka ba mutumin kirki ba ne kai kuma mutumin kirki ne to duk wanda ya ganka zaka iya sanya mai shakka a kanka misali sai idan ya ganka ya ce to ai tun da kaga wani yana tare da wani ai duk da biyan su iri ɗaya ne kuma babu wanda zai iya gane haka din sai wanda ya me sai wanda ya mu'amalanci abin tukunna amma karanci duk wanda ya gani zai ce kuran da ɗaya ne misali an gane to daga cikin misalai da zamu kawo wanda suka nuna mana cewa lalle aboki yana da tasiri sosai ga abokinsa akwai tarihin magabata kusan guda biyu ko guda uku wanda yake nuna mana tasiri na mai abokin zama daga ciki akwai wani babban tabi'i ana kiran shi Abdulrazak ibn Hammam As-San'ani shi Abdulrazak ibn Hammam As-San'ani malami ne sannan kuma mai ilimi to daga cikin tasirantuwan da ya samu shine ya zauna tare da Ja'far bin Suleiman to shi kuma Ja'far bin Suleiman yana da wani dan tashayyu aqida na shi'anci kaɗan tare da shi to saboda mu'amala da shi da Abdulrazak ibn Hammam yayi sai dan tasiranci da wayansu abuwa nashi na ɗabi'a kun ga tabi'i ne wannan hmm. amma kuma gashi yana da ilimi amma saboda mu'amala da yi da wani wanda yake yana da ɗan wata matsala misali na aƙida sai tasirantu da mai aƙidansa haga shi lalle ana samun tasirantuwa sosai haka malamai sun maganganu akan wannan tarihin yana da tsawo na ɗan yanko ne saboda kasancewar lokaci bai da yawa sosai ko ehm, sannan na biyu akwai imran ibn hattan shi imran ibn hattan shi ma yana daga cikin tabi'ai wanda magabata sun kawo tarihin shi idan ka duba cikin siyar min alamin nubala eh, imam zahabi ya kawo tarihin shi da irin gwagwarmayar da aka sha tare da shi ko shi bawon Allah nan Imran ibn Hattan yana daga cikin tabi'ai ya kasance mutum ne ma'abuta sunna sannan kuma yana son yana alkhairai sannan kuma yana son gyara yana son al'amura na alkhairai sosai to amma menene ya faru da wannan imran ibn haddan din imran ibn haddan ya kasance ya ga wata ‘yar aminsa kuma wannan ƴar amin nasa ‘yar kawaris ce tana da aƙidan kawaris tana kira kuma cikin aƙidan irin kaman ita mai kira ce sosai a cikin aƙida din hmm. to ana nan sai ya ce yana son ta zai aure ta ta ce mai a'a wannan fa baiwa Allah tana da ƙarfi sosai a cikin addininta tana da ƙarfi a kaza a cikin aƙidanta na kawarij domin idan an ce kawarij su ne wanda suke kafurta mutane da saban Allah idan mutum ya aikata sabon Allah kurin ya kafurta idan ya kisa ya zama kafiri idan ya kaza ya zama kafiri misali komai dai kaulasa an gani mm. wanda tarihinsu yana nan mai tsawo wanda ba mun zo bayani a kai bane amma dai a takaice dai in an ce kawarisun su ne mm. masu kafurta mutane saboda sun aikata saban Allah babu uzuri to bayan ya auri wannan mata da take kan kawo mazaban kawarici ta kasance kyakkyawa ce tana da kyau sosai kuma aka ce mai a'a kada ka aure ta sai ya ce ai shi yana ganin idan ya aure ta tunda shi ma malami ne zai shirya da ita to amma kuma abin da za ku lura shine me ita kyakkyawa ce shi kuma wannan kyan ne ya ɗauke shi to sai ce idan ya aure ta zai shirya da ita to ana nan sai ta bayan sun yi aure tunda kyau ya ruɗe shi da sauransu sai zama take juya al'amura to ana nan sai ta zo ta sanya mai aƙidan kawarici daga ƙarshe gashi tabi sai zama aƙidan kawaricin ya ɗan fusge shi ta an dan yi suka akan wani sahabi idan aka yi suka akan shi ko da ya dan nemi uzuri kaɗan za a kame wasu shubahar wanda ta ba zai iya warware su ba misali to amma kurin da ya aure ta sai ta sanya mai wannan aƙidar sai zama daga cikin abin da ya fara yi sai zama yana zagin yana sukan amirul muminin ali bin abi talib har ya zama ma daga karshe yana yabon wanda ya kashe ali bin abi talib abdurrahman ibn waljam alkariji sai zama yana yaban shi yana nuna mutumin kirki ne yayi jihadi abun ma da yayi jihadi ne akan haka to kun ga wannan a ƙarƙashin wannan yana ƙara nuna mana ashe hatta zamantakewa na aure shi ma ana samun tasirin tuwa sosai a ciki idan ka je ka auri mace wadda take ba ta da alaka da tana da alaka da wani aƙida wanda aqidar nan ta saba wa karantawa na musulunci aqidar nan ta saba wa karantawa na magabata to lalle irin wannan zai jawo mutum matsala a cikin rayuwarsa kun ga wannan sahabi ne amma bai kubuta ba to ina ga wanda shi ba sahabi ba ba tabi eh, wannan kai ba sahabi bane tabi'i ne ko amma kuma bai kubuta ba to ina ga wanda yake ba tabi'i ba sannan kuma ba tabi'i tabi'in ba ilimin shi ma bai kai na wa'annan ba misali to amma kuma kaga ashe shi ya fi cancanta ya taka tsantsan idan za a yi aure hanga a ga wace ce kamata mutum zai aura kada kyau da wayansu yanayin ɗabi'u na ta fusge ka a zama babban abin da zai fusge ka ko da kana son kyan akwai kyan to ya zama addini shine kan gaba an gane hmm. kun wannan tabi'i ne amma sai ya ɗauki kyan ya ajiye addini ɗin to da ya ɗauki kyan yana ganin shi zai amfani da hikiman sai canza ta sai ta zo ta canza shi kun ga wannan shi ne, eh, maimakon eh, me ake cewa ne kaza ta bi zakara sai zakara ne zama kuma yana bin kaza misali ma'ana ita juya shi kenan ko to saboda haka lallai irin wannan ya kamata a yi takatsantsan sosai yana da mahimmanci haka nan sannan daga cikin tasirin da ake ƙara samu akan haka ɗin hakika sahabbai Allah ya kara musu yarda hmm. sun tasirantu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sun tasirantu sun fahimci inda ake karatun alkurani sun tasirantu da ɗabi'u na manzo daga ciki ma idan sun zauna wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna zama wurin manzo Allah sun natsu sannan kuma suna kasancewa kaman wa'inda idan suna zaune kaman za a iya daukar kaman wanda tsuntsu zai iya zama a kansu misali suna zaune saboda natsuwa kun ga duk wannan mai jawo tasirantuwa da suka yi da mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka din to sannan magabata suna tsoratar da mu akan idan mun ga irin wa'annan abokanan zama din wanda suka saba shari'a mu guje su mu kyamace su kada ya zama muna da rawan jiki mu ce to ai idan mun zauna insha Allah hankali Allah zai kawo a za da za a yi ko kuma ai yana yin nashi ni ma ina yin nawa to kaga irin wannan shi ma ya saba din hakika annabi Musa alaihi salam ya nema daga ubangijinsa ya ce lalle yana son Allah ya raba shi da mutane wanda suke mai fasikai bayan annabi Musa tarihi mai tsawo yayi yi maya da Fir'auna sannan ya dawo wurin mutanensa su ma mutanen baya wanda suka amsa su ma sun shiga cikin matsaloli kala-kala amma daga ƙarshe su ma mutanen suka rasa yadda eh, abubuwa suka shiga cikin shubuhoyi kala-kala wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza annabi Musa daga ƙarshe annabi Musa ya ce musu to eh, ya yi musu nasiha kan tofa ga abin da Allah ya ce ayi kaza ayi kaza suka ki daga ƙarshe sai annabi Musa ne mutu tun da ya ga za su iya mai tasiri a cikin al'amuransa sai ya ce rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi ya ubangiji ba zan iya mallakan komai ba sai raina da ni da dan uwana fa furuq bainana wa baina qaumil fasiqin ka raba tsakanin mu da tsakanin mutane wanda suke mai fasikai Haga nan shi ma ne mu a raba shi da mutane wanda suke fasikai saboda haka akwai dai bayanai sosai wanda suka nuna cewa lalle abokin zama yana da tasiri sosai da abokin zama nashi wannan shi ne a takaice a kan muka lagu bayanin da kamar akan tasirin abokin zama ya janyo hankali na akan wani abu da yake faruwa musamman a cikin rayuwar mu a yanzu wanda yakan kasance zaka ga idan mutumin kirki yana zaune da mutumin banza misali hmm. zaka ga yawanci shi mutumin kirki yakan tasirantu da Ah, mu'amalan da yake da wannan mutumin banzan ba a cika samun shi mutumin banzan ya samu ya tasirantu da shi mutumin kirkin har ya juya ya koma yana yana ayyuka ko kuma yana abu nagari ko kuma mai kyau ba mafi akasari akan samu shi na kirkin ne yake tasirantuwa ya koma na banzan shin menene sanadiyya ko kuma dalilin faruwar hakan to na farko kamar yadda kai bayani idan aka ce wani zubin za ga babban abin da yake jawowa za ka ga na banzan sun fi na kirkin yawa idan ya zama akwai na banzan sun kai guda goma misali kai kuma na kirkin kai kaɗai ne to lokacin da za ka yi ta ƙoƙarin ka yi nasihan kada a yi kaza ko a yi kaza to a lokacin su kuma wayannan za su ta ƙoƙari su ma su yi nasu jihadin to kuma shaidan yana tare da su akan abin da suke aikatawa to kaga irin wannan zai jawo kaga sirrin jayi mai wancan gaskiya din amma ba wai rinjayen yana nuna cewa sun fi karfi bane ko sun fi kaza a'a saboda su suna tare da shaidan ne da sauransu kuma shi wancan din ya riga ya tasirantu sosai da su fiye da wannan misali idan ya zama son wa'incan din ya fi yawa saboda wasu shaidananci da yake cin abin da sauransu to zai jawo haka da daga ciki akwai tarihin abu dalib amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Aba Dalib ya kusa rasuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mai ziyara sai ya same shi a wurin shi akwai Abu Aba Jahal sannan akwai Abdullahi bin Abi Umayya bin Mughira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada su sai manzo Allah ya ce ya am ya kai ammi kul la ilaha illallah ka faɗi la ilaha illallah kalimatun ashhadu laka biha inda Allah kalma ce wannan wanda zan yi ma shaida da ita a wurin Allah wanda zan ba da shaida da ita a wurin Allah sai Abu Jahal da Abdullahi bin Umayya suka ce ya Aba Talib ya kai Abu Talib a targaba an millata Abdul Muttalib shin zaka kyamaci addinin Abdul Muttalib zaka bar addinin iyaye da kakanni ka dauki sabon addini manzo Allah yana faɗa kaga su bi ne su hmm. yana faɗa su ma suna faɗa Da ƙarshe sai zama tasirin da su suka yi da shi amin manzo sallallahu alaihi wasallam sai zama sun hana shi faɗin me wannan kalma na la ilaha illallah kaga shi lalle abin yana da hatsari sosai kuma ba komai yake jawo ba idan ya zama wa'incin sun fi yawa sai rinjaye to wani zumun za ga wannan koda shi kaɗai ne in ba isa ba sai ya yi ta kaske tukuna zai iya wannan mutane sukan fahimci mutum ma sai a ga aboki na gari da aboki na banza hmm. suna tarayya sannan kuma da'iman zaka ji ana cewa ai tunda yana tarayya da wani na banza shi ma hmm. ai na banza ne ba a cika cewa tunda yana tarayya da wani na kirki to ai shi ma na kirkin ne ba ni ban san me yasa mutane suke yawan daukan wannan abin suke fahimtar shi a hakan ba eh abin da yake jawowa shi galibi su al'umma hmm. mutane suna da wani abu guda daya galibi sun fi yada abin da yake na sharidi hmm. akan abin da ya shafa alkhairi yanzu mutanen da suke na kirki za ga iris ake jira da wani misali wani abu zai faru hmm. to za ga an fada kansu za a yi ta faɗin wani su maganganu wanda ba su zace ba ce an yi kaza wane ya yi kaza ya yi kaza misali to kaga ashe lallai eh, shi na sharrin ya fi hatsari sosai ka gane bayanin saboda haka na sharrin ya fi hatsari sosai sannan kuma ya fi jawowa mutane su yaɗa abubuwa da dama a kai na alkhairin za ga ana tare amma saboda alkhairin ba shine yafi yawa a cikin al'umma ba to sai ga na sharrin an fi damuwa da shi an fi yaɗawa misali yadda ya kamata saboda haka almuhim dai akwai matsala sosai akwai tasiri akan haka da a mai sauraro kada ku manta kuna tare da tashar jami'ar jihar kaduna wato kasu fm akan mita 98.5 a cikin a cikin shirin faɗakar musulunci tare da ni hamza ibrahim inda muke tattauna akan maudu'i watan abokin zama a insha Allah za mu dan numfasa na wasu 'yan mintuna idan mun dawo insha Allah za mu ɗaura daga inda muka tsaya ko kasance tare da mu da dawowa a cikin shirin faɗakar musulunci inda muke tare da malam nasir abbakar wanda muka sani da malam nasir albani inda muke tattaunawa akan maudu'in namu watan abokin zama inda malam ya mana bayani akan wane ne abokin zama kuma yake kan bayani akan tasirin abokin zama a rayuwar ɗan adam to akar muka lahu shin ya halatta zama da abokin zama wanda ba na kirki ba to Eh, na farko kamar yadda eh, kuka ji tambaya akan abin da ya shafi abokin zama shin ya halatta mutum ya zauna da abokin zama wanda yake ba na kirki ba e idan ya zama na farko mutum yana da ƙarfin addini yana da ƙarfi ɓangaren ilimi sannan kuma shi wannan abokin zaman na banzan idan ya mai nasiha zai ji bayanin zai ji nasihansa sannan kuma idan eh, ya hana shi akan wani abu zai hannu sannan kuma idan ya zama shi wancan yana tasirantuwa da shi ne ba wai kai kake tasirantuwa da wancan din ba to irin wannan babu matsala insha Allah kana yi kana mishi nasiha sannan kuma kana taka tsantsan da addu'a saboda wani lokacin za ga kai iya kokarin ka kana kokarin ka ja shi a hankali to da zaran ya zama yayi karfi irin ya zama tantirin marajin nan to idan ba a yi sa'a ba sai ga tun kana tun kyama kana mai nasiha bai bari kana mai nasiha bai bari wata sai ga to wai me ake yi ne wai ya ake ji ne misali bari bari misali da irin yan shaye-shaye idan kana da aboki wanda yake ko mutum yana da aboki wanda yake da alaka da shaye-shaye misali to tun kana mai nasiha yana dan kora abin da yake sha nan yana ce haba ya malam dan insha Allah ka sama a cikin addu'a ka ƙara mai nasiha kai baka jin magana ba za ka bari ba to a hankali a hankali idan mutum ba ya yi taka tsantsan ba sosai wata ran idan baka da karfin addini yanda ya kamata sai kana tunanin to wai wannan da nake ta mai nasiha nayi nayi nayi ya kiji to ku yana ganin abin nan daidai ne me ma ake ji akan abin ne sai ga wani ya dan jaraba shi ma bari ya dan taba a hankali sai ga an fusge shi to saboda haka in dai ba wai abokin zaman da'iya bane akan wani abu misali bid'a ne ko yana kira ne akan wasu al'amura wanda suka saba shari'a to irin wannan shine mutum zai yi takatsantsan idan zaka zauna da shi kana yi kana takatsantsan amma idan ba irin wannan bane to mutum zai iya yi mu'amala idan saban Allah ne yake aikata wanda yake bi da alaka da kira na da bid'a da sauransu to zaka iya ka mai nasiha amma kuma kada ya zama ka shige mai sosai kana yi kana takatsantsan saboda shigewan wata ran zai ja ka kai maka aikata wasu abubuwa wanda yake aikatawa din ah, mai sauraro mun buɗe layin akwatinmu idan kuna da tambayoyin da za ku tambaye malam da kuma ƙarin bayani akan wannan maudu'in namu mm, kuma insha Allahu nan bana za ku kira mu akai shine sifili tara sifili uku shida biyar sifili takwas takwas takwas zan maimaita sifili tara sifili uku shida biyar sifili takwas takwas takwas takwas da turanci 09036508888 a akar muka zagu a kan maudu'in da muke tattauna a kai shine shine muke magana akan ciwon muna ga akwai oke layin ya yanke akwai wani alayi amma tukuni kamar yadda kake bayani to tambaya a nan ita ce dama shin akan yi umarni akan mutane akwai wani akan layi bari mu ji assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh magana wannan mu rasa shi to akan muka zo kamar yadda nake bayani nake cewa um, akan ce mutum yayi taka tsantsan wajen zaben matan da zai aura hmm. ah, shin yana nufin cewa a wannan takatsantsan da ake cewa ayi yana nufin cewa shi namiji bai da tasiri akan mace kenan koko me ake nufi da hakan? eh abin da yasa aka ce ai takatsantsan eh, na farko ana iya samun namiji ya tasiri akan mace sannan kuma ana iya samun mace ta tasiri akan namiji amma kuma ya danganta da yanayin abu sannan kuma daga cikin matsalolin zira'an da za a zo a haifa tunda duk wanda ya aure yana fatan za a samu zuri'a za a samu yara na kirki misali to idan ya zama tana da wasu ɗabi'u wanda suke sun saba shari'a to idan ba a sa'a ba idan aka auro ta za ta jawo a samu matsala misali kun ga wannan tabi'in da muka kawo misalin shi ga abin da yake so a tare da ita mai kyau kyakkyawa ce tana da kaza tana da kaza misali amma kuma ga aƙidanta kuma da'iya ce akan aƙida din to kaga sai aka nuna mai kare aura saboda kaza da kaza to sai ya zama shi kuma ya ga ai zai iya shirye da ita da sauransu sai ya aure ta daga ƙarshe kuma ta sa mai shakka a cikin al'amura hmm. ashe idan ya zama ba wai daɗiya ba ce ta iwa ita ma tana cikin abun bata ma san abun take ba sannan tun kafin ka auro ta wurin munazaran ku da ita kuna tattaunawa akan wasu al'amura tana fahimtar tana fahimtar wasu al'amura tana janyewa to kaga irin wannan babu matsala insha Allah idan mutum ya auro ya dage sosai shi malami ne sannan kuma ita ba wai ta yi zurfi ba ne ba ta da abun mari tana yin sama sama ne ba ta ma san me take ba to irin wannan babu matsala insha Allah amma idan har ya zama da'iya mai kira ne akan abun to lalle yana da hatsari sosai saboda ko dai ka ja ta ne ko ta ja ka in ba isa ba in ma baka ja ta ba tana nan akan abin ta to za a ita bugawa a hankali yara idan sun taso kuma za su ga abin da mamansu take za su ce za su ga misali saboda haka abin da yana da hatsari sosai to a akramkum lahu shin ke muna da wani akan layi assalamu alaikum da wa muke magana muna magana da adamu ya kaya da soba ok mala adamu ya muna jin tambaya kamalin yana sauraron ta wannan tambaya ne game da cikin wani al'amari da yake faruwa ga wani abokina. Amma shi yana shi yaron yana so ya aure. Bas amma ya mahaifiyar shi tana nuna cewa ita ba ta so. Amma yaron ya nuna damuwar cewa abin yana da abin shi da yawa a cikin ran shi. Kuma gaskiyar magana ya tsaye da jirgin da zai iya samu amma duk da yake na mutuwa shi ne ya kama kan shi ya gwargwaron yadda zai iya. kuma yana ba su shawarar da su ya haƙuri. Dalil. ya kai wannan suna aiki to shi ne malam da ke tambaya a kai yanzu ne ne idan yaron nan shi ne ke baban yaron suna suna aura ita kuma ke kaɗai ke ba su aura to malam ne ne ke cikin wannan insha Allah insha Allah malam Allah ji an tambaye insha Allah mm-hmm. ah, akan mukalla kamar yadda kace tambayan da malam Adam yi shi yana magana akan cewa mutum ne wanda yake son aure kuma ga shi ana hana shi auren halalin kuma wai a cikin dangin kusan mutum ɗaya ne ko kuma mahaifiyar ce ba ta son auren shi kuma ga shi ya riga ya kame kansa ya yi kokari kuma yanzu ba abin da yake so illa auren shin wani shawara ne za ka kawo akan wannan al'amari eh hakikanin gaskiya ana ana samun irin wannan wani lokaci wani zaka ga daga cikin matsalolin da ake samu ita uwan yarinyar ne ba ta so misali to sai ta nuna a nemo wata shi kuma zai kafe shi lalle yana son wannan yarinyar ta iwayi ta akwai matsalolin da ta hango wanda suke da alaka da addini ko suke da alaka da mutunci ko ta suke da alaka da zamantakewa nashi da ita to sai kafe ce shi sai yayi to amma idan ya zama ba irin wannan bane kurin uwa ita tana ganin ba ta sanya aure ne tunaninta idan ya aure zai tare wurin matar shi ba zai dinga mata alkhairi ba zai nisante da sauransu to irin wannan sai a samu wanda zai mata nasiha tunda dole dai duk inda ka ga mutum ta yi wa ko wanda yake jin maganar shi to sai a samu manya a gaya musu lalle fa ke a wannan zamani idan yaro ya taso yana da abin da zai yi bayi da matsala a bangaren sana'a bayi da matsala a bangaren tabiya da sauran sai ce yana son ya aure to gaskiya ki kokari ki bar shi ke ki karfafa shi ma ya samu ya aure saboda yanayin da fitintunu suka yi yawa na irin wannan zamani din to ya kamata ki kokari ki shajja shi ne ki ƙara ƙarfafa shi shi ma ya auren saboda me duk abin da zai faru ke mana ki samu nutsuwa akan abu domin ne ya zama baki shajja shi akan ya auren ba kika kyale ka ce a'a to ta yi ya je faɗa wani harkoki to kuma idan ya faɗa wannan harkokin kina tana da kamasho akan irin wannan abubuwan da zai faɗa duk da faɗawan shi ba wai ana nuna dan an hana shi ba kuma ya ci dole sai ya faɗa a kaza da kaza misali a shi din zai iya fusgan shi a samu matsaloli to saboda haka irin wannan shawaran da ake bada a samu manya wanda za su bata shawara su yi bata haƙuri a je a yi wannan auren misali hmm. ko da ta ce a'a idan baban ya amince a yi auren daga baya ta alkairai ranar farko kunin ya haɗu ki so kaji lafiyayyu hmm. da kayan marmari da sauransu ya je da madara a tura da matan aje a kai mata misali hmm. ta ga ana mata alkairai ko ta ina yarinyar tana kula da ita da sauransu to irin wannan kaga zai kara kwantar mata da hankali amma cewa wai dan ta hana shi nan mutum ya ki ya je ya ci gaba da aikata abubuwan da ya ga dama to irin wannan ba daidai ba tun tunda akwai manya kuma mahaifin ya amince a je a same su domin a zo a dan fahimtar da ita akan abun a ji menene matsalanta idan tana tunanin idan ya yi auren zai daina taimaka mata ne da sauransu to sai a ba shi shawara wani ka ga dai ga kukan da take saboda haka kada matarka ta zo ka auri mata ka manta da ita baka zuwa baka mata isani baka kaza da kaza saboda haka kai kokari kai mata alƙawari insha Allah ba matsala ba za a samu matsala ba insha Allah in aka bi wannan hanyoyi to ana sa ran insha Allah abuwa za su daidaita to alhamdulillah masu sauraro kada ku manta za ku iya tuntuɓa mu akan lamba kamar haka sifili tara sifili uku shida biyar sifili takwas takwas takwas takwas sifili tara sifili uku shida biyar sufuli takwas takwas takwas takwas to a muka lagu shin Allah ya yi umarni da zama da abokin zama na kirki eh lalle Allah ya nuna mana mu yi kokari idan za mu aboki ko za mu mu'amala to mu mu'amala da aboki na kirki cikin hadisin da na kawo ya mana ishara akan haka mm, mm. Eh, da ko misali jalisi sale da jalisi so ko misalin abokin zama na kirki da abokin zama na banza wannan mai dauke da almiski ga irin abin da zaka samu zaka samu alkhairi tare da shi da sauransu misali shi kuma abokin zama na banza misali ga irin hatsarin da zaka samu tattare da shi kaga wannan ishara ne na cewa me mutum zai iya in zai yi aboki to samu aboki na kirki yi mu'amala da shi kada a samu matsala to kan mukallahu ah, shin wani irin rawa iyaye za su taka wajen saman ma 'ya'yansu abokanan zama na gari eh daga ciki amma kafin mu amsa wannan tambayar mala ko na a kan layi assalamu alaikum da wa muke magana Ok, Malam Muhammad muna jin tambayar ka amma ka ɗan ɗaga murya. نعم امم نعم ان شاء الله وما الانزاع امس تنبيهكم معلم محمود نعم akar muka lahu kamar yadda tambayar malam muhammad yanzu shi yana tambaya ne akan shin kana zama da aboki ne wanda ba na kirki ba kuma kana ta yi mishi nasiha akan ya gyara ya gyara sannan kuma bai gyara ba shin rabuwa da wannan abokin shine alkhairi ko kuma ci gaba da yi masa nasiha eh na farko kafin ka rabu da shi mutum zai ci gaba da daurewa ko da yaushe ya ci gaba da mai nasiha idan ya yi wani abu wanda yake bai dace ba ka mai nasiha akan wannan abun idan ka mai nasiha ka ga duk yadda za ka yi nasiha ka yi nasiha yaki ya kangare sannan kuma kana ganin idan ka ci gaba da zama da shi zai iya tasirantuwa a tare da rayuwanka to irin wannan mutum ba da ya haƙura da shi kuma idan an ce a haƙura da mutum ba wai ana nufin ka fara gaba da shi ba kada kai magana da shi kada kai kaza a duk lokaci zaka sai ka cire shi cikin abokananka na kudda kudi a ya zama kana ɗan mu'amala da shi sama-sama ta iwa idan har yana son ka idan ya ga ka janye jiki tare da shi to zai zo ya binciki menene ya faru kaga sai ka gaya mai ka'idoji to ni na ga na zauna da kai amma na tuma da a kan kaza da kaza da kaza kaki saboda haka shi yasa kurin na ga ba zan iya wannan ba misali saboda haka in dai banna ta yi yawa to gwara mutum ya sa kai saboda kada abin ya taba imaninsa saboda akwai wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani surin dina za su zo su yaki Ka'aba idan sun zo wani wuri wanda ake kira Baida za a darka ke na farkon su da na ƙarshen su sai Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa Rasulullah ta yaya za a darka ke na farkon su da na ƙarshen su alhalin akwai wanda ba ruwan su ƴan kasuwanni ne to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowanne za a tada shi akan niyyarsa saboda akwai bannan wannan sai yake nuna mana akwai banna wadda take idan ta yi yawa idan Allah ya tashi kamawa to kai idan kana wurin kai ma za a iya haɗa da kai ta wa misali suna aikata wani abu wanda bai dace ba kuma kana zaune a wurin ka ce ai abokinka ne ni ba na yi amma ina dan yin nasiha amma kuma ko shi kana wurin to kaga daga ƙarshe idan bala'i ya zo za a haɗa da kai to shi ne gaskiya wannan shi ne ba to a mu dawo kan tambayan da muke kafin malam muhammad ya bugo waya wanda muke magana akan sun wani irin rawa iyaye za su taka wajen saman ma da 'ya'yansu abokanan zama na gari eh hakikanin gaskiya iyaye za su iya taka rawa sosai kan wannan bangaren na farko dai tun farkon al'amari su tsaya su tarbiyyar yaran su yadda ya kamata su karantar da su addini yadda ya kamata a sanya su a makaranta wanda yake da tarbiyya na addini sosai sannan kuma wurin abokanai idan iyayen sun fahimci cewa akwai wasu abokan wanda ya ba wanda suke ba na kirki ba su yi taka tsantsan da mai mu'amala da irin wannan abokanai din hmm. iyayen su yi kokari su tsoratar da su su nuna musu ba lalle ba kawarki kaza ko abokinka kaza yana da matsala kaza da kaza kai taka tsantsan kada kai mu'amala da shi kai ka kiyaye mu'amala da sauransu da shi irin wannan shi ma zai taimaka sannan idan bangaren aure ne shi ma idan an zo nema ya kamata iyaye su tsaya su zurfa bincike sosai su sanya bincike yadda ya kamata akan haka don so da yawa za ga idan ka ga ana bincike sai an ga mutum wanda yake talaka ne sai ga an matsa da bincike amma da zarar mai hali ne kana kawo bayani ma aka ce wani fa sakin mata yake ya auri wacce ya auri wacce ya saka to kana fata ni aka auri na za a saka ne ai ta yi wani auri ta shi kenan kura? sai ga babu bincike ba kaza sai a bari kurin abuwa su lalace daga ƙarshe sai ga an zo ana nadama akan abin da ya faru alhalin kuma an tsoratar an ce kada ai kaza kada ku kaza an gaya musu kaza ko yana da hatsari sai su toshe kunnen su suki bin abu to saboda haka lalle ya kamata iyaye su sa ido sosai kada abin duniya ya ruda ya rude su su je ba su bincike ba su ba da aure daga ƙarshe kuma zo ana nadama akan abin nadaman da ba ta da amfani misali wannan shi to a kan mun gode da fatan mai sauraro kun ilmantu kuma kun faɗakartu da wannan maudu'i da muka zo muku da shi a wannan mako amma insha Allah a gurguje malam muna son ka ba mu shawarwari akan musamman matasa shawarwari akan shin yaya matakai ko kuma wasu irin abubuwa ne za a rika dubawa wajen ganin cewa an zaɓi abokanan zama na gari insha Allah. na farko daga cikin shawarwarin da muke ƙara badawa lalle yan uwa samari da dattijai da sauransu a dage da neman ilimi na addini domin neman ilimi na addini da kuma ilimi na sana'a yana taimakawa sosai wurin mutum ya zama yana da basira sannan kuma yana da tunani akan duk wanda zai mu'amala da shi idan ya zama babu harkan addini a tattare da mutum babu harkan rayuwa wanda ya kamata misali to irin wannan zai jawo sai ga mutum ya haɗu da abokanai kala-kala to so da haka ya zama ko da yaushe na farko dai kai ta addu'a Allah ya tabbatar da kai akan addini kai ta addu'a Allah ya haɗa ka da mutane na kirki sannan kuma sai kai taka tsantsan wurin mai abokanai din sai ka yi taka tsantsan sosai ka san wane ne za ka yi mu'amala da shi kada wani abubuwa na duniya su dinga rudanka da wani za ga babban abin da yake ruɗe shi shine da zana ya ga wani ya sa kaya masu kyau ko wani ya kware wurin wani abubuwa na shiririta to sai ga ya sa wa kanshi son wannan mutum sai ga san shi ya mai yawa ta yanda ba ma ya tunanin duk abin da za a faɗa akan shi bejin zafi bai ganin matsala bai ganin komai akan haka din saboda haka lallai akwai nassoshi da dama da suka yi mana ishara a gurguje akan cewa mutum ya nisanci wurin da ake aikata saban Allah sannan kuma ya nisanci mai aikata saban Allah sannan shi kanshi kuma ya nisanci mai aikata saban Allah din akwai hadisin Abi Sa'id al-Khudri daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle wani mutum ya kashe rai 99 sai ya je yana tambaya shin akwai tuba a gare shi da ya kashe rai 99 to ana nan sai ya je wurin wani mai ibada shi ba malami bane amma kuma yana da yawan ibada babu karatu to sai ya ce mai haba ai babu maganar tuba ka kashe rai casa'in da tara kuma a ce akwai tuba to ana nan sai ga tutun da an ce casa'in da tara ya ɗaya rage kurin sai ya aika da mallam ya buge mallam ya karasa mallam kurin sai ya zama ɗari to duk da haka yana da dai sauran imani a tare da shi sai ya kara komawa ya kara binciken shin akwai tuba sai aka nuna mai wani malami mai yawan ilimi sai ce mai eh, akwai tuba amma tuban da zaka shi ne na farko ka nisanci wurin da ake aikata saban ka bar wannan garin domin gari ne mummunan gari saban Allah da ake yayi yawa ka nisanci wurin ka koma wuri kaza da kaza misali kaga an umarce shi ya nisanci wurin sai nisanci wurin ya tafi misali ya bar me wurin zama din na saban Allah din sannan daga cikin hatsarin da yake cikin haka din ko na hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa sahabbai iyyakum wal julus fi turuqat ka ku da zama akan hanya suka ce ya rasulullah ba mu da wani wuri wanda muke zama sai wannan wurin sai manzo Allah ya ce idan ya zama dole sai kun zauna a wurin to ku ba hanya hakkinta daga ciki ku kiyaye kallo ku kiyaye ku umarni da kyakkyawan aiki ku yi hani daga mummuna sannan ya lissafo dai abubuwa da dama wanda suke mai na sharɗi idan mutum zai zauna to ga sharɗin da zai bi misali akan haka sannan daga ƙarshe abokin zama na banza matsalan da zai fuskantar ma a ranar tashin alkiyama matsalan da za ku fuskanta da shi kowa zai ta gudun kowa ko yau mai firul mar'u min akai wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani ko sannan kuma ga aya alqur'ani da Allah yake cewa fa malana min shafi'in hmm. su kafirai da suke da abokanansu wanda suka ja su suka fada cikin wannan kafircin a ran tashin alkiyama za su ce ba mu da mai ceto wala sadiqin hamin ba mu da wani aboki da muke san shi a nan duniya yasa da shi muke zuwa aje clubin aje ina ne aje party aje kaza da kaza misali hmm. to a nan babu kowa zai guji kowa ne li kulli mri'in minhu yawma idin sha'ani yughni hmm. kowanne sha'anin shi ya ishe shi hmm. saboda haka wannan shine a takaice lalle ya kamata a yi takatsantsan musamman samari wasanni yake fisgen samari da dama wani saboda wani abu na wasa zai sanya su akan wani to wannan son sai ya jawo duk abin da wani ɗabi'an da wannan yake amfani da shi sai ga shi ma yana aikatawa to saboda haka lallai mu yi takatsantsan sosai sannan kuma a dage da neman ilimi na addini ilimin nan shine zai ce maka ya nuna ma cewa kaza da daidai ne kaza ba daidai ba wannan shine a cikin insha Allah to aka maka Allahu malin nasi mun gode Allah ya saka da kai da fatan masu sauraro za ku kasance da mu a wani mako dauke da wani sabon maudu'i insha Allah a duka duka anan muka kawo karshen wannan shiri na fakarwa musulunci a madadin waɗanda suka taimaka shirin na ya zo muku ina nufin injiniya wacce ta sadar da ku wato Maimuna Buba sai a wanda ya ba da umarni wasan usman ilyasu ladan sai ni da na shirya na gabatar hamza ibrahim nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh